وتشمل الخدمة بتنظيف المسجد وصيانته وإضاءته والعناية بمرافقه وخدمة المصلين والمساهمة في بنائه وإماره يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فهذه الآية عباد الله تدل على أن إمارة المساجد من علامات الإيمان الصادق والعمارة تشمل العمارة الحسية والمعنوية لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي تعظم وتصان وتنظف وتهيئ للعبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقم المسجد فقد النبي صلى الله عليه وسلم فسعل عنها فقيل ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني ثم أتى قبرها فصلى عليها وهذا الحديث يدل على إذن شأن من يخدم المسجد حتى إلا النبي صلى الله عليه وسلم تم بأمر تلك المرأة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ومن صور خدمة المسجد أولا تنظيف المسجد وتطهيره ثانيا توفير الماء والكهرباء وأدوات النظافة ثالثا فرش المسجد وصيانته رابعا المساهمة في بنائه أو في توسعته خامسا تنظيم حلقات القرآن والدروس العلمية سادسا خدمة المصلين وكبار السن رابعا المحافظة على على نظافة المسجد وآداب وآدابه لذلك قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة امرأة عمران قال الله تعالى إذ قالت امرأة إمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومعنى محررا عند أكثر المفسرين أي مفرقا لإبادتك وخدمة بيت المقدس لا يشتكونه شيء من أمور الدنيا عن ذات الله ولذلك قد وعب الله ذرية طيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بخدمات المسجد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم <coughs> dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, ne kowa mai komai, mamallakin komai, wanda ba ya buƙatar komai a wurin kowa, amma kowa yana bukatar komai a wurinsa sarki ne mahalicci makaɗaici. Lallai haƙiƙa mun shaida babu abin bautawa daga gaskiya shi, shi kaɗai yake kwallon kwaltan lantarki ba shi rabokin tarayya. Kamar yadda muka shaida haƙiƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan Abdullahi farin jakada bawan sane annabin sane masoyin sane Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa haƙi zuwa ranar sakamako bayan Allah masu girma a karon farko ina muku wasiti da ni kaina akan mu ji tsoron Allah tsoron Allah ku guzurin mumini ne a duniya da lahira Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah maɗaukakin sarki ku faɗi zance mazidici Allah sai ya gafarta muku zunubanku lallai ga yin hidima ga masallaci yin agaji ga aiki na Allah wannan yana ɗaya daga cikin mafifitan ayyuka wanda yau da dama daga cikin al'ummar mu ce wata rere da shi lalle da jari ne babba ka zo ka dinga hidimta wa masallaci ɗakin Allah ta fuskoki daban-daban Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa inna ma ya ya'muru Allahi man amana billahi wal yawmil akhir lalle da ba kowa bane yake raya ɗakunan Allah masallaci na Allah sai wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira wa kama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya zama ya ba da zaka walam yakhsha illa kuma yana nuna cewa wannan mutum ne rayu masallatai bai ji tsoron kowa ba sai Allah shi sa yi wa masallaci hidima aikin agaji a masallaci aikin limanci a masallaci aikin ladanci a masallaci aikin share-share a masallaci aikin samar da masallaci kyakkyawan yanayi gina masallaci yana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji wanda ake samun kusanci zuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda lalle hakika wannan aya ta nuna mana haka karara lalle rayu masallacai alama ce ta imani na gaskiya wanda wani wurin Allah yana cewa fi a azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasbu a cikin wasu ɗakunkuna Allah ya yi umarni da a ɗaukaka ambatansa a ambace shi waɗannan ɗakuna su ne masallatai lalle hakika yi wa masallaci hidima kula da ayyuka na masallaci a yi shi kuma don Allah da ikilasi yana ɗaya daga cikin abin da ke tsaga martaba bawa. hadisi ya rubutu hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wata wace a zamaninsa tana share masallaci ba abin da take sai shara ta masallaci bayan kwanan sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ga bai ga wannan mata ba don haka sai ya tambaye ta sai aka ce ai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta rasu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa ba ku sanar da ni ba a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya tashi ya je inda kabarinta yake yi mata sallah wanda wannan yana nuna martaba ta wannan mace da take wa ɗakin Allah hidima wannan ne ya nuna cewa da hakika ce mutuwa da yau muka da ita biki sai an mun gaisuwa zan yi wa da gaisuwa a ce wannan ba haka yake bane wannan wanda ya samu daidai lokacin shi yake samu yin sallar jana'iza ya je ya halitta jana'iza amma ka zama manzanin sallar sallar sai da aka yi ma mutuwa sai da ya ga kwana biyu ya ga gama bai tambaye ta da aka wannan yana nuna mana yau abin da mutane suka mai da shi na biki an yi in an masa mutuwa an ba zo ya ta kumburi wani ma ya ɗauko sa saboda bid'a da koyi da yahudawa wai duk wanda ya masa gaisuwa sai ya yi sign a sai ya rubuta sunansa wannan ba musulunci ba ne kadan kai ku da nisa ya ku bayin Allah masu girma daga cikin falaloli na yi wa masallaci hidima yin agaji a masallaci wannan sana'a ta agaji a masallaci za ka ga cewa tana baya-baya saboda rashin kulawa da 'yan agaji da ma dai yawanci wanda ya zo ya kawo kansa ne saboda Allah saboda rashin sanin muhimmancin abu sai ka gama wani lokacin ana musu kallo yadda kallon wani rarragarki ko kallon raini wanda wannan ba daidai ba ne saboda masallaci ba ya tafiya cikin nasara sai da 'yan agaji sai da masu saita mutane isa da yawa ma za ka ga ko a nan masallacin ana yawan samun korafe-korafe idan mutane sun karkace gabar barin dan agajin nan ya zuciya a sai ga mutum yana kumburi ko yana kaza wannan ba daidai ba ne yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata in ka zo masallaci ka daidaita sau ka bi wannan tsarin da wannan masallaci ya tanadar na sau tare da kuma biyayya ga 'yan agaji wanda aiki ne mai falala kwarai da gaske aikin agaji a masallaci na ɗaya dalili ne na samun yadda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ji hadisin wannan mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mata har ma bayan da aka binne ta ya taka da kafarsa ya je kabarin ta mata sallah sannan na biyu yana daga cikin alama ta imani da tsoron Allah saboda duk wanda ya kawo kansa agaji to dama ya zo aikin Allah ne in dai ba shedan ne ya shiga ba za ka samu dama dan Allah yake yi ba biyan sa kuɗi ake ba ba wani abu ake ba shi ba yana yi ne da ladan Allah wanda kuma haka ake so mumini ya zama cewa ya kana wa rayuwarsa irin waɗannan abubuwa na alkhairi ka zama kare bacci ɗaya daga cikin abubuwan da suke tattare da masallaci ko ne ka zama ɗan adabin masallaci ko ka zama limamin masallaci ko ka zama ladanin masallaci ko ka zama masu tafiyar da masallaci ko ka zama mai gina masallaci ko ka zama mai ba da ke mako ko ka masallaci to kai ma za ka shigo cikin wannan tsari na alama ta imani wanda Allah ke cewa inna ma amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ba ko kowa yake raya dakin Allah ba sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira sannan na uku lalle hakika lada zai zama yana gudama duk wutakar mutane suna sallah duk lokacin da mutane suka zo suka yi sallah to wanda ya yi hidima ga masallacin wanda ya share wanda ya sai kafin ya shimfiɗa wanda ya gina masallacin wanda ya ke jin sallah a masallacin wanda ya kira sallah a masallacin wanda ya taimaka wajen tsara gudanar da masallacin duk suna cikin wannan lada wanda ya sa wannan fanka yana da ladansa wanda ya sa taga yana da ladansa wanda ya kafe yana da ladansa wanda aka ake so wanda kuma shi ba shi da komai ƙarfi ya kawo shi ma yana da ladarsa walau bi kalimatin shi isa ya zama wajibi wuri ne na sa jari ka yi kokari ka zama cewa kana ainihin ba da ka wajen tafiyar da masallaci sannan na hudu aikin agaji a masallaci hidima ga masallaci wato wani aiki ne na kafara da kafara wajen yada ibada da ilimi da ambatan Allah saboda waɗannan su ne kai suke a masallaci ko dai ibada ce ko zikiri ne ko ambatan Allah ne ko ilimi ne ko tallace, ko karatun alkur'ani ne aiki ne na alkhairi a ciki sannan na biyar yana ɗaya daga cikin abin da yake na girmama sha'a'ir Allah alamomin Allah wanda yana ɗaya daga cikin Allah ce wa mai yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub mutum da yake girma alamomi na Allah wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tsoron Allah daga cikin abubuwa na hidima wa masallaci na ɗaya akwai tsabtace masallaci da sanya masa kayan ƙanshi in mutum ya shiga nan ko wajen aikin ko wajen ba da sadaka a sa to shi ma yana cikin wannan aiki na biyu wajen samun masa da ruwa na alwala ko wutar nifa ko sula ko wasu abubuwa da ake tsabtace shi wannan shi ma mutum ya yi musafama a ciki na uku wajen shufa da masallaci sa masa kafet kula da shi tsaukace shi na ainihi hudu shi ne wajen mutum ya zama cewa ya ba da wajen gina shi ma tsungurungun ko kuma a faɗaɗa shi in ya yi kaɗan a wasu aiki shi ma yana daga wannan bangaren sannan na biyar wajen tsara hankoki na karatun alkur'ani wajen karantarwa da ilmantarwa da ba da karatu da ba da sallah da kiran sallah da limanci yana ciki sannan na gaba yi wa masu sallah hidima da tsofaffi da dattijai a ba su kulawa a kula da su yadda za su yi sallah cikin jin daɗi da girmamawa wannan yana ciki sannan na bakwai ne kiyaye tsautar masallaci wanda ya ku bayan Allah masu girma yana tsere da cikin abin da Qur'ani ya gaya mana da wannan na na Maryamu mahaifiyarta ta samu tagomashi a wurin Allah Allah ya ba mu labari yace in qalat imra'atu imrana rabbi inni nazaltu laka ma fi wa muharrara amma sai lokacin da sai imrana sai cewa ya ubangiji ni na yi bakantan abin da ke cikin cikina na na zama na in tashi muharrama malamai sai da ce ba da cika. in na haifi wannan tsanawa ba abin da zai maka hidima da hidima baitul maqdis da bin addini da kula da masallacin baitul maqdis babu wani lamarin duniya da zai shagaltar da shi amma ne Allah sai kaddara mace amma saboda kyakkyawar niyyarta ta ɗora zuriyarta akan aiki na gari na raya masallaci Allah madogarin sarki sai ba ta taya kuna na Maryam falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unsa lokacin da ta haife ka tace ya ubangiji ka ga na haife ta mace ce walaysa zakar kul unsa shi namiji ba kamar mace bane shi zai je jihadi shi zai shiga masallaci amma Allah sai ka da zakari yawo har ya karbe ta ya karbiyanta da ita kuma daga baya ta haifi ainihin Annabi Isa shi tare da ka? wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata yan uwa a dage kuma babban abin a nan shine komai a yi da ikilasi duk abin da babu ikilasi duk wannan lalar da muka fara babu shi duk abin da za ka yi shi ba ka yi shi don Allah ba ka yi shi don wani fa in masallacin ne ko agajin ka shigo domin wata manufa ko kuma ba aikin Allah kake ba wallahi ba ka da lada in limancin kake in ladancin kake in ba dan Allah kake ba dan neman kuɗi dan neman suna dan neman abun duniya billahi lazi ba ka cikin wannan lada dan taimakon kai in masallacin ka gina dan a ce kai shi ma ba ka da wannan lada shi ne babban abin da zai sa ka samu wannan shi ne ka yi ikilasi dan Allah wanda kuma gaske ta sharuɗa na 'yan agaji wajibi ne su rinka tashi wajen neman ilimi dan agaji ana so ya zama mai ilimi na addinin musulunci ya zama kuma ya tuffanci da ɗariƙu na addinin musulunci ya zama yana da sauƙi yana da laushi wajen mu'amala da tausasawa kada a yi zage-zage da shi in ya zo ya ce a yi kaza an ƙi ya zama da laushi da nasiha da komai kuma ya dage wajen neman ilimin addini kuma duk ya kauce wasu miyagun ɗariƙu saboda shi yanzu ya zama wani lalle daban ya rafu da masallaci kamar lokacin da na na Maryam alayhi salam ta rafu da masallaci sai ta zo mutum ya kik wata da masallaci Allah sai sa wata karama sai Allah ya girmama ta Allah sai ya mata abincin da ba a samu a zamanin sanyi sai a zamanin zafi amma sai a ganshi ya yi ta a zamanin sanyi na zamanin sanyi kuma wanda sai a zamanin zafi sai Allah ya mata wannan wanda dalilin abin da ke dan Allah to ko kai yau in ka alakanta kanka da masallaci kai dan Allah to Allah malokacin sarki zai sa maka albarka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci saboda Allah Allah zai gina masa gida aljanna Allah ka rasa da mu Allah ubangiji ka ainihin karba mana dukkan ayyukan ka sa mu yi domin kai ka san mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu shugabanni daga mun rage minti biyar saboda hadiri da yaro za mu tara sallah wa qumu ila salatikum yarhamukumullah